aqui em Hollywood. É um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad, da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Ba saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 12 ga watan Yuni na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun ƙudiri aniyar ɗaukar ƙwararan matakan tsaro don kare hanyoyin yanar gizonsu ganin yadda damfarar jama'a ta wannan hanyar ke ci gaba da karuwa a 'yan kwanakin nan. Muna kuma tafi da ra'ayoyin jama'ar yankin jihar Borno a kan ranar 12 ga watan Yuni, wato yau ranar dimokuraɗiyya a Najeriya. Kuma masu sauraron mu za mu ba ku wannan damar yau ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma akan hanyoyin da kuka ci moriyar dimokuraɗiyya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna nan kuma tafa da labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Ana samun ƙarin yawan 'yan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyar Democrat da Republican da ke nuna damuwa game da ƙudurin gwamnatin shugaba Trump na baiwa Saudi Arabia lasisin izinin sayan makamai. mai yiwuwa ne majalisar dattijai ta amurka ta jefa kuri'ar jan ra'ayin wakilai a farkon makon gobe a kan yiwuwar jan birki ga sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wanda a ranar 24 ga watan mayu ya ba da sanarwar shirin gwamnati na sayar da makamai na dala biliyan 8.1 ga kasashe irin su daular kasashen larabawa da kasar jordan da sunan wai a hana cin zarafin da kasar iran ke yi wa wasu kasashe a yankin yanzu haka ma wasu 'yan majalisar dokoki hudu ne waɗanda 'yan jam'iyyar democrat ne sun riga sun gabatar da wasu ƙudurori a yau laraba wanda idan aka zartar da su za a iya hana ba da lasisin sai da makaman Wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau Laraba a wajen hedkwatar gwamnatin Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali lokacin da 'yan sanda suka yi ɗauki ba daɗi da masu zanga-zangar. waɗanda suka taru don nuna adawa da ƙudurin miƙa masu laifi ga wasu ƙasashen ƙetare domin a hukunta su. Wannan zanga-zangar dai ta tilastawa majalisa su dakatar da zamansu na yau laraba inda aka shirya tattaunawa akan wannan shirin dokar da ake neman a kafa wanda ya janyo cece kuce a yau laraba ɗaruruwan 'yan kasuwa ne suka rufe shagunansu don bawa ma'aikatansu damar su halarci zanga-zangar yayin da wasu suka ce za su baiwa ma'aikatan nasu damar sauya lokutan aikinsu ko kuma su ɗauki hutun rashin lafiya domin su samu dama su ɗauki su sami dama su kuni su halarci zanga-zangar. Zanga-zangar dai ana yin ta ne don nuna rashin amincewa da yunkurin da hukumomi ke yi na rinka aika masu aikata laifuka a nan Hong Kong zuwa China don a rinka hukunta su a can. Kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa kasar Mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakarta da kasar Guatemala a yau Laraba. a matsayin ɗaya daga cikin matakan rage yawan 'yan gudun hijira da ke ratso mexico ɗin da niyyar shiga amurka sakataren harkokin wajen ƙasar mexico marcelo ebrard ya gaya wa manema labarai cewa yau laraba ne za a tura dakaru dubu shida zuwa can kan iyakan mexico da sauran wurare na ƙasar ko da yake bai faɗi takamaiman lokacin da za su isa ba. ebrard ya karanto wata takarda da ya tura wa majalisar dattijai na mexico wacce ke dauke da cikakken bayani yadda aka cimma yarjejeniyar da ta tanadi tsarin mayar da 'yan gudun hijira mexico kafin a kammala mafakansu a ƙasar amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa yana cikin matsanancin matsin lamba na ya ƙaddamar da yakin neman sake zabensa a zaɓe mai zuwa wanda za a yi a shekarar 2020. Kamar yadda ya yi a shekarar 2017 yanzu ma ana sa ran cewa shugaban ba zai ɓata lokaci ba wajen ba da sanarwar niyyarsa na neman sake zaben nashi. to sai dai kuma tuni manyan 'yan siyasa da ake sa ran za su ja da shi suka riga suka kaddamar da nasu yakin neman zaben don janyo hankalin masu jefa ƙuri'a zuwa ga kamfen ɗin nasu kan haka ne ma a jiya talata aka fara musayar baƙaƙen maganganu tsakanin trump ɗin da mutumin da yake jin zai fafata sosai da shi a zaɓe mai zuwa wato joe biden tsohon mataimakin shugaban ƙasa wanda ake kyauta da zaton zai nemi jam'iyyarsa ta democrat ta tsaida shi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko mu fara da jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta kudura aniyar tsaurara matakan yaƙi da masu amfani da yanar gizo wajen damfarar jama'a ko cin zarafi da ma waɗanda ke aikata ayyukan asha a wannan lokacin da bayanai ke nunin ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da wannan hanyar wajen farfagandar neman magoya baya wakilin murya amurka sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga yamai lura da yadda masu amfani da yanar gizo ta haramtacciyar hanya ke ƙara bujiro da sabbin dubaru domin tafkata asa a kan harkokin jama'a ya sa gwamnatin nijar yanke shawarar ƙara tsaurara matakai domin tunkarar wannan babban kalubale da ke barazana ga zaman lafiya in ji wata sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na baya-bayan nan masu kare hakkin ɗan adam irin su nasiru saidu na ƙungiyar la voix de sans voix sun yaba da wannan yunkuri. kamar yadda duka kasashe na duniya sun ka ɗauki ƙuduri bisa ga unhwani da yanar gizo dole ne ita ma nijar ta bi sahun sauran kasashe na duniya don yau kowa ya san yanar gizo bayan alherin da gare ta ga rayuwar jama'a tana da ɓanna da yawa ana amfani da ita a yi aiki na ta'addanci ana amfani da ita a bata mutane suna ana amfani da ita a yi abubuwa da yawa na asha don haka ya kamata dole kamar yadda an ka ɗauki hukunci bisa ga duk ayyuka na ashe na ta'addanci ita ma a sa mata tsari na shari'a sai a ɗauki dokoki yadda za a kare al'umma. Sanya ido a kan irin ayyukan da ke gudana a yanar gizo da tsaurara hukunci a kan waɗanda aka kama da laifin aikata abubuwan da suka saba wa doka na daga cikin mahimman matakan da ke kunshe a wannan ƙudurin doka. Koya wakilan al'umma ke kallon abin da ɓangaren zartarwa ya sa gaba? honorable mazidu bukari dan majalisar dokokin kasa ne kasan dai a da baya ba san wannan abu ba mai saboda kawo wannan internet ke yana gizo shi ya sa mutane na profite da wannan al'amura suna kuntata mu al'umma suna kuntata mu mutane suna kana gani abubuwan da muke gani a samanci abun bai da dadi ba to saboda shi muke fata vraiment gwamnati ta gaugauta ta kawo wannan doka saboda mun yi imani da in dai an kawo wannan doka abun zai yi tasiri dan saboda duk wanda ya yi ana iya ƙa a neme shi a san ko ina yake ko menene a kamo shi a yawan gaji rani ya yi mutum guda mutum biyu mutane za su ji tsoro kuma a yi doka kwakwara wadda za ta tilasta mutane su bar wannan aika-aika sai dai a ra'ayin nasiru saidu shigar da alkalan shari'a da dukkan wasu masanan doka a wannan yunkuri ya zama wajibi domin samar da doka mai cikakken halacci don haka duk dokokin za a dauka ya kamata a ce ba saba ma dokokin tsarin ta duniya ba wannan kuma in ba malamin shari'a ba wanda ya san shi amma idan suka dauki dokokin su da kansu malaman shari'a sun ka kware ma dokokin dole su sa hukunci kuma su yi shi ga dangance da yanda ya kamata su yi shi tun da tare da su an ka dauki dokokin kuma za su hukumtar da jama'a yanda ya kamata a nan gaba ne gwamnatin ta nijar za ta gabatar da wannan kudurin doka a gaban majalisar dokokin kasa domin nazari a kansa kafin ta yi na'am da abubuwan da ya kunsa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo kasa adana haƙoƙina yanar gizo-gizo yanar gizo gizo-gizo ƙasa da na gaida Barma. Yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya. Mazauna birnin Maiduguri su ma ba a bar su a baya ba wajen yin bukukuwan ranar dimokuraɗiyya. Wakilin Murya Amurka Haruna Dauda biyu ya tattaro mana ra'ayoyin wasu akan wannan ranar. da ni sunana muktar abdallah a wannan rana muhimmi ne musamman da mutanen ogun da mutanen borno mu mutanen borno mun fi mutanen ogun don mai wanda ake wannan abin shi chief mko abiola allah ya mishi rasuwa amma mun namu ambasada babagana kingide har yanzu yana rayu kuma shine mataimakin shugaban kasa a lokacin kuma wannan ranar muna muhimmin duk a nigeria ba inda suke wannan abin eh, suka dauka muhimmi shi kamar mutanen borno ai kana gani ai ana gere ana kida ana ko mutane daga ko ina da ina daga niger ne cameroon ne da chad ne duk sun zo su mara mana baya mu yi alfahari da wannan dadin da shugaban kasa ya yi mana wallahi yanzu yau nan kamar wani sallah ne yanzu ake a maiduguri Ni ne Alhaji Modu Hosefa, ajanan sai godiya. Allah ya kara mana zaman lafiya. Wannan shine karo na farko da ake gudanar da biki a irin wannan rana da ake kira June 12. Eh. Da a kudu ana yi amma an zo mai da shi ya zama kamar a kasa baki daya. Eh. Kamar ya kuka ji ganin cewa shi mataimakin shugaban kasa na wancan lokaci wato gibe dan jihar Borno ne kuma yana daga cikin wannan bukukuwa da ake na yau. Mm, June 12 mun san da shi aka sake maido mana da shi mun yi ma na'am da shi. Mun yi na'am da shi. shi ɗari bisa ɗari kamar yadda shugabannin suka zantar da abin mu ma mun bada goyon baya akan wannan abin alheri ne da ana yin shi cikin rashin tsaro amma yanzu tsaro ya ganganta gashin muna yin ta jama'a ta mata da maza duk ana yi da ma'aikata mu da yan jaridun mu gaba mu muna nan muna tafiyar da abin mu Allah ya samu gama lafiya Allah ya ba gwamnatin kasar mu lafiya ya Allah ya Allah ina roƙon gwamna kamar yadda Allah ya bashi wannan kujeran ya tuna da ma'aikatan da suka sha wahala daga baya zuwa gaba ya tabbatar da su a gwamnati ya Allah ya Allah ya kare mana yan jarida mu masu rayuwa a cikin jama'a suka sai da ransu suke yi wa jama'a aiki Hamsatu Mustapha daga Gwange. Eh mun yi murna sosai. Muna murna muna farin ciki sosai. Muna so ya ƙara mana salari. Akwai maza masu mata. Masu mata biyu haya permanent muke nema. Muna ta nema tun ba yau ba muna nema ya ji tausayin mu ya tallafa mana. Ni din ne Falmata Modi Sharif. Ni din ne muna gwamna gwamnan mu na Borno. Wannan aikin da muke ciki mu iyayen marayu ne. Dan Allah ya tallafa mana ya san halin da muke ciki yara samarin mu ba mata akwai ba iyaye akwai ba uba akwai dan Allah mu ma ya dube mu har yau har gobe muna rufa musu baya muna taimaka su da addu'a sunana Jumaisha Cima Ma'azu Adi kina da gwamnatin nan da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya muna roƙon gwamnatin nan ko mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana sunana bunu goni mustafa mu ya kamata gwamnati a taimaka mana abinda zai taimaka mana da yawa ne yanzu ya kamata tunda hanya bai da kyau ya kamata izamayan sauro su yi su je su dawo su yi su je su komo kawo yin ma yayi mu tashi da zuwa ban mu da fargaba za mu yi mu yi noman mu sunana ali zakariya memba ne na cikin kungiyar borno youth development to ya kwaci da wannan rana na jun rana na jun 12 gaskiya mun ji dadi especially mu mutanen borno kamar baba ga nakin gimi mun taya shi murna saboda mu mutanen borno mu ne ma ya dace mu yi saboda mu muna cikin ɗaya daga cikin mutanen da aka karrama shugabanninmu kamar baba ga nakin gimi gaskiya rana na jin tuwari kuma muna taya mai girma gwamna murna saboda ranar fes jin tuwali a nigeria kuma fes hawan mulkin shi muna taya shi murna bisa kokarin shi Allah mun gode haruna dauda da waɗannan ra'ayoyin. To masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan hanyoyin da kuka ci moriyar dimokuraɗiyya amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Allahu sarki mai rama roƙon ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya babban uwanmu Najeriya mai ba mu nono Najeriya babban uwanmu Najeriya mai ba mu nono Najeriya babban Afirka Najeriya problem. Allahu sarki mai rama roƙo nike yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwanmu Najeriya mai bamu nono Najeriya ba uwanmu Najeriya mai bamu nono Najeriya roƙon yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga Kano. Na mai magana Rabi Musa mai jarida kofarau mai daga nan garin Kano a Najeriya. To muna jan kamalan Rabi'u. Na ko shaka babu abin da ya birge ni a diribar demokwaradiya shine na farko dai a wasu jihohin dai alhamdulillah ana jala mutum ya bauta wa Allah ba bisa tsangwama ba yadda ake riko da addini ko hmm. kuma ma wanda addinin ba ba na musulunci ba kowanne yana kula da addinin addininsa daidai gwagwado wannan abu ɗaya ne na ribar demokuraɗiyya abu na biyu kuma shine ana kyala mutane suna faɗa albarkacin bakin su ba tare da ƙetare iyaka ba har ma da barin dama a shigo da abubuwa na zamani ke na irin sarkar intanet mm. da wayoyi waɗanda da ba don demokuraɗiyya ba ba za a sami su duk da wasu suna cewa gwanda mulkin soja muna fatan ma da matsaloli da suke gani gwanda a mulkin soja Allah ya sanya shugabannin su ji koke-koken mu su gyara mana amma mu ina fatan alkai da kanin al'ummar najeriya ina son kasa ta najeriya allah ya sa najeriya ta zama ce da kowace kasa a duniya wajen samun ci gaba a matsayina na matashi don zaman to mun gode malam rabu'u ga wani kiran mun samu yauwa salamu alaikum wa alaikum assalam daga ina ake kira kuma da wa muke magana masha Allah Tijjani Isa ce gin malu karamar hukumar kura ne daga Kano To muna jin kamalan Tijjani Isa. To alhamdulillah gaskiya roman dimokuraɗiyya to mu dai dai a hankali. To kuma ka ji yanzu wani dan kanan ya ce sai babu wani abu da za mu ce ga himin moruwa ta abu na dimokuraɗiyya ba hmm. mu da wuta ba mu da hanya ba asibitoci wallahi babu komai sai dai muna muna kira ga wannan gwamnati mai albarka a taimaka mana garinmu na cegin malu da ƙauyukan nan Hmm. irin su doma su gura za su kosawa muna kira da allah a taimaka mana da fatan za a tashi lafiya to mun gode malam tijjani isa daga kano to masu sauraro muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu haka dai mun samu wani kira daga jihar neja Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Neja. Ibrahim Umar Jihar Neja, Najeriya. To muna jan kamalan Ibrahim. Ni ba abin da zan ce sai dai Ubangiji Allah ya kawo asiri Allah nuna mana wannan zaben da aka yi Allah ya sanya alheri a cikin shi. Ni bukatu ni addu'a na kino Assalamu alaikum. To mun gode Malam Ibrahim Umar har yanzu dai muna nan a jihar Taneja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Ibrahim mai wankin huda a garin mai gode a Kimba. To muna jan ka Malam Ibrahim. Malam Ibrahim mai wankin hula ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Ibrahim ya goce yanzu bari mu je Nasarawa. To uh, mai magana da Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bari sakatare na kungiyar mura nasara. To a gaskiya ni ma a waje na ni na ganin ba ba wani abu dai takamaiman da zan ce na taba ci a wannan riban demokuraɗiyya. Kwata-kwata. muna gani dai kwata-kwata sai dai muna gani a makota to yanzu haka layin da nake ciki wallahi layin ya riga la. Muna gani ana ayyuka waɗansu furi amma mu nan ga mu gwamna ya zo wajen mu na ya kirga. To amma har yanzu ba mana zan iya ce eh, ba wani riba da na ci don kuwa muna wahala wannan layi ga mu da ababen hawa amma mu shiga gidan sai zama mana gidari. bashir tela daga lafiyan bari bari tashi lafiya to mun gode bashir tela daga lafiyar bari bari yanzu kuma za mu je jihar rivers salamu alaikum dawa muke magana daga jihar rivers barka da wuni barka da aiki barka ka dai dawa muke magana sunana harshen mummu ne ni dan zugotun tumfafin aran da sumar da kwaro jihar maratin jamhuriyar niger ne allah sarki to muna jan kamalan Harshen mu eh gaskiya ranar demokuraɗiyya demokuraɗiyyar ma dai muna an faɗi ne a baki ko a rubuce mu ba ma ganinta ba ku ganinta saboda ah, ba ma ganinta sai tashin hankali da da ƙabilanci da ɓangaranci da gwagwarmaya arzikin ƙarƙashin ƙasa da abin duniya da wasoson duke al'umma kawai da demokuraɗiyyar kawo mana a ƙasashenmu da yankunan mu. saboda ni yanzu a ƙasar mulki sani shugaban ƙasa wanda yake ci yanzu a Nijar mm. Muhammadu Isu da shi da Bazum Muhammad da injiniya minista Kallahan Kurau sun taɓa zuwa ƙauyen mu gidan gidanmu suka zo mun yi musu takamata mun yi musu abin alheri sun yi mana alkawari za su kyautata mana mm. garin namu babban gari ne kuma haƙi kusan biyu ne da muna da ƙauyukan da suke hada hada a ƙauyen mu amma muna da kalas ta 'yan makaranta wajen guda shida 'yan primary school amma ko ɗakin shan magani babu to malam hashimu mummuni kenan yanzu kuma ga wannan kiran daga birnin tarayya abuja salamu alaikum yawa muke magana daga birnin tarayya abuja eh, Sayidi bayan agara ne. To muna jan ka. Eh to wannan ranar na demokradiyya gaskiya muna murna da wannan ranar. Ta. Eh, eh, na murnan shi ne Allah ya taya shi shugaban kasan eh, mu Muhammadu Buhari Allah ya sa alkawurukan da ya ce zai ɗauka to kasan nan kaga ta bangaren tsaro ana samun matsaloli sosai. Ya mm. sa idanu a wannan wurin. Eh, Allah ya taya shi iko rika kasar gabaki da na gode na sai bayan agara daga mai samari an gano gwamnan kaduna state To mu ma mun gode da wannan kiran kuma a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasannin na yau babban jam'iyyar adawa na kasar ghana jam'iyyar ndc kenan ta gayyaci ministan wasanni isaac siyama da ya zo ya amsa tambayoyi game da makudan kuɗi har dala miliyan goma sha biyar da ake nufin ne za a kashe wa kasar ghana a gasar cin kofin afirka na shekara ta dubu sha tara jam'iyyar ta ndc na san minista ya bayyana kuɗi na jama'a da ke biyan haraji da za a kashe akan black stars duk da kaucewa ƙoƙarin da aka rinka yi dan ya bayyana ainihin adadin kuɗin da gwamnati za ta kashe wa wannan gasa a asar masar ta je jam'iyyar npp mai mulki ta sha alwashin za ta rage bannan kuɗi da ake wa wasanni na black stars a lokacin da take gangami na siyasa domin magance matsaloli na talauci da talakawa ke fuskanta sai gashi kwasam yanzu 'yan ciki sun bayyana cewar za a kashe makudan kudi har dola miliyan goma sha biyar a kan wasan da wadda ma zai ci kofin da ke ajiyan dududu abin da zai samu shine dola miliyan hudu da digo biyar. Kasar Ghana za ta yi amfani da 'yan wasan da za su taka mata leda a gasancin kofin Afirka a wasan sada zumunci da za ta yi da Afirka ta kudu. mai koyar da black stars wasa safiya ya gwada wasu 'yan wasannin a karawar da black stars ta yi da namibia a wasan sada zumunci inda ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi ko ɗin na ghana ana sa ran wannan karan zai gwada 'yan wasan da za su taka masa leda da bafana bafana ƙasar ghana dai ta ce za ta yi wasa na farko da kasar benin a gasan cin kofin a farko na shekara ta tara black stars din kuma za ta kara da kamaru wadda ke rike da kofin da kuma guinea bissau a rukunin EFA. damben zamani boxing tsohon zakaran na wato ibf weight joshua clotty 'yan sandar jamestown dai da labari da muka samu sun kame shi bayan duka da ya rankaɗa wa wani ɗan wasa mai shekaru 21 tsohon zakaran damben na duniya na ibf ya lallashi wani ɗan wasa mai suna sylvester a aite ajine a bukun park a makon jiya kuma ya shiga buya bayan ya samu labarin 'yan sanda na neman sa. dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa ya gabatar da kansa ga 'yan sanda bayan an yayata rahotanni cewar 'yan sanda na neman sa bayan da ya lallasa wa wannan sylvester ayiti dukan jiya today ana sa ran zai gabatar da jawabinsa dangane da irin abu da ya afku a wannan rana kuma za a iya bashi beli da wannan labari na damben zamani muka iso karshen labarin wasannin ridwan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla yanzu kuma ga zara da takaitattun labaran duniya. ana samun ƙarin yawan 'yan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun democrat da republican da ke nuna damuwa game da ƙudurin gwamnatin shugaba trump na baiwa saudi arabia lasisin izinin sayan makamai mai yiwuwa ne majalisar dattijai ta amurka ta jefa ƙuri'ar jin ra'ayin wakilai a farkon makon gobe a kan yiwuwar jan birki ga sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wanda a ranar 24 ga watan mayu ya ba da sanarwar shirin gwamnati na sayar da makamai na dala biliyan 8.1 To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mr gregs ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya.